koina da ko ina ana na ana zaɓe cikin kwanciyar da hankali kuma babu wata matsala babu wata matsala cikin organization din sani babu wata matsala bisa tsaron tsaron zaɓe tsaron ƙasa don ni abin nake ce mutane su je su yi zaɓe in Allah ya yarda zaben nan yana karewa da cikin kwanciyar hankali wanda yake ba su san mutane su yi zaɓe kun san ba su ba san mutane kenan ba su san mutane Niger kenan dama ba demokrasiya suke so ba in abin da suke so sai a yi election ya yi election in sun yi ganye ya yi in ba su yi ganye ba kuma bai yi <laughs> ba mm. to ina aka demokrasiya haka nan kun san mu mun saba a zuwa wajen election ba ma ganye furta muna zuwa bai su da su gani ma ba sa ganye sai suka ce a ban ma zuwa ta wannan eske demokrasiya ce eske mutanen demokrasiya ce hmm. ji ni ke sun je ba su je ba mutane suna nan ko ina suna vote mutanen suna suka je suka suka yi banna can wajen biro da kufa cikin togo mai bon wannan authority kin togo suna nan suna dauka matakan da ya kamata ni daga cikin kasar Niger nake kula da shi babu wata matsala cikin kasar abin da na ji ko ina mutane suna nan suna hito da yadda ya kamata a nan yamai shi ke mutane ba sannan suna hito amma ko ina cikin za a jatawa tawa a ko ina da ko ina mutane suna nan suna hita kawar da